biyo bayan jimilar kudin da gwamnatin Najeriya ta ce ta kwato daga barayin biro da kudin ke lissafi a naira dalar Amurka fam din Ingila da euro na Turai ba yi karin bayanin shin magana ta kare kenan ko za a ci gaba da shari'a da jiran hukunci dama dai ba ambaci sunayen mutanen ba da abin da fadar shugaban kasa ta ce bin ka'idar shari'a ko kuwa shawarin boye sunayen daga masana shari'a madugun waɗanda aka fi sani an bankaɗo kuɗaɗe da dama ta hanyar ofishin sa kanar samba da suki har yanzu yana hannun jami'an tsaro hakanan shi ma tsohon babban hafsan rundunonin sojan Najeriya Alex Bade wanda tabbas an buga hatimin hukumar EFCC a wani gidansa da ke Abuja da ke nuna kwaci gidan ko gidajen. Abin da ba za a daurar ba shine rahoton da gwamnatin ta fitar na nuna sharar fage ne kafin ci gaba da bincike da jiran dawo da wasu kudaden daga ketare. Menene dokar Najeriya ta tanada kan irin wannan yanayin? Ma'ana magana ta kare ne ko ko a iya ci gaba da shari'a. Ga lauya mai zaman kansa Abuja Imran Adam. In muka duba sashi na ɗari da da saba'in 175 sashi na ɗaya dokar ta ce shugaban ƙasa na da dama duk wani mutum da aka kama shi da laifi da wata doka ta ƙasa national assembly ne suka yi wannan doka ko kuma a already dama akwai dokar shugaban ƙasa yana daman da zai iya sakin shi na biyu sakin nan nashi ba zai zama haka nan ba sai bayan ya tuntubi banda ake kira da suna eh, council of states council of states kamar shine majalisar kasa kenan majalisar kasa ba ta tarayya ba kuma ta sanatoci ba majalisar kasa da ta hada da gwamnoni da tsofaffin shugabannin kasa kaga doka ta bada damar cewa duk wanda ya dawo da wannan abu din shugaban kasa zai iya cewa to daga nan kuma an yafe masa ko kuma a'a za a iya dubawa tunda yanzu ya bada haɗin kai wurin dawo da wannan abin da ya sata to za a iya rage masa wannan hukumar maimakon da a ce in yi shekara goma sha biyar ne sai shugaban kasa ya ce to tun da ya dawo da shi bari a zauna da council of state a ce to maimakon shekara goma sha biyar za a mai da shi shekara biyar na ɗauki ra'ayin mutane kan ya suke son gani ne shin magana ta mutu ko dai a ci gaba da shari'a bayan dawo da kuɗaɗen. sunana awal muhammad abdulkadir albarudi in dai sun dawo da kuɗin gwara kawai a yafe musu saboda cunkoson da za a iya samu a kotunan mu sannan kuma za a yi ɗaure-ɗaure da yawa don haka ina ganin kawai in dai har za su dawo da kuɗin nan lami lafiya to ya kamata a yafe musu saboda a yi encouraging kuma a ƙarfafa wa masu irin wannan halin na su dawo da kuɗin gwiwa don wani zai ga cewa in har za a ɗaure shi kuma zai dawo da kuɗin to bari ya yi kasada kawai a ɗaure shi ɗin in ya so ya fito ya more kuɗinsa. yaushe kake jin zai fito kasan irin tsawon daurin da za a yi masa amma akwai abin da su yan siyasa suke tunanin shine gwamnatin nan za ta iya kawuwa ta hanyoyi daban-daban kuma wani yazo zai iya musu afuwa sunana Idris Bilal Abu Khalifa mai sharhi akan al'amuran yau da kullum abun takaici ne mutum ya dauki kudin gwamnati makudan kudade wai a ce ya dawo a boye a kuma rufa masa asiri akan me za a rufa masa asiri bai kamata gwamnati ta rufa masa asiri ba yadda in dai barawon hansar ba za a rufa masa asiri ba wannan ma bai kamata a rufa masa asiri ba shine ma abun tozartawa fiye da barawon hansar yanzu dai za a jira a ga yadda shari'a za ta kaya ga waɗanda ke hannu a yanzu kuma an kwato sashin ko akasarin abin da suka wawure amma ba shakka akwai waɗanda kuma suka dawo da kuɗin a asirce da a yanzu suke zaune a gidajensu. Nasura da mali kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.